الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيغ من كراتم للتافن البداية في علوم القرآن littafin da ke bayanin matakin farko game da ilmummukan alkur'ani talifin malam sami ibn ibrahim ibn bali ɗaya daga cikin malaman garin masar muna cikin babi na farko shafi na sha bakwai inda muka bayani akan abbatul awwal wato bayanin da ikunshi matakai na wahayi guda hudu yau kuma za mu shiga abbatul thani sadara ta ƙarshe da ke wato shafin mala ya ce abbatul thani bayani na biyu da ke kunsar mafi ko da dama daga cikin wato ainihin abinda wannan babu yake tattare da shi na wahayi ice kuttabul wahayi sittata ashara sahabiyan marubutan alkur'ani a lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su su goma sha shida daga cikin sahabbai da yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi aikin rubuce alkur'ani a lokacinsa sahabi goma sha shida ne ma'ala ya ce na ɗaya ubayyu bin kaf radiyallahu an sahabin annabi ubayyu ɗan kaf allah ya yarda da shi ina ɗaya daga cikin marubutan wahayi zaidu bin thabit sai kuma zaidu ɗan thabit radiyallahu anhu allah ya yarda da shi shi ma na ɗaya daga cikin marubutan wahayi abubakar ne siddiq radiyallahu an sai kuma halifa na farko na manzo abubakar siddiq allah ya da shi shi ma daga cikin marubutan wahayi umar ibn al-khattab radiyallahu an sai halifa na biyu sahabin annabi umar dan khattab allah ya da shi shi ma na daga cikin da suka baiwa alqur'ani da manzo gudunmawa ta rubuta alqur'ani Uthman bin Affan radiyallahu an sai halifa na uku Uthman dan Affan Allah ya tada da shi shi ma yana daga cikin marubutan wahayi Ali bin Abi Talib radiyallahu an sai kuma na shida Ali dan Abi Talib Allah ya tada da shi shi ma daga cikin marubutan wahayi saboda haka halifofin nan guda hudu ba wanda bai shiga ciki ba sai kuma aka gabace su da Ubay bin kab da zaid bin thabit na bakwai yace muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu sahaban annabi muawiya dan abi sufyan Allah ya yarda da shi abdullah bin abi sarh radiyallahu anhu sai kuma abdullahi dan abi shine na takwas Allah ya yarda da shi الزبير بن العوام نترى صحاب النبي زبير بن العوام رضي الله عنه ألا يتدش المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نقوم صحابة النبي مغيرة أن شعبة ندك تشكمر وتوهي ألا يترش حنظلة بن الربيع رضي الله عنه شنشا ديشين حنظلة الربيع ألا يترش عامر بن بحيرة رضي الله عنه sai kuma amir dan fuhaira Allah ya yarda da shi shi ma daga cikin marubutan wahayi yazid ibn abi sufyan radiyallahu an sai kuma yazid dan abi sufyan Allah ya yarda da shi an samu mutum biyu cikin ƴaƴan abi sufyan kenan muawiya da yazid ibnu abi sufyan sai na sha hudu khalid ibn al-walid radiyallahu an kwamandan nan na yaƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma yadda ya ba wa musulunci gudunmawa a wajen ɗaukar makami a yaki makiyansa haka kuma ya bashi gudunmawa wajen rubuce littafin da ke dauke da sakon addini amr ibn al-as radiyallahu an na sha biyar sahabin annabi amr dan as Allah ya yarda da shi thabit ibn qais radiyallahu an yace na sha shida shine thabit dan qais Allah ya yarda da shi to wannan mutum goma sha shida su ne marubuta wahayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba sai komai a musulunci ba sai wannan sun yi komai domin har duniya ta tashi duk wanda ya karanta alkur'ani suna sakamako a ciki shi yasa yake cewa da mutum ya taka tsantsan taba sahabi ko me ya faru da shi na kuskure da yiwuwar akwai abin da yawa Allah da Allah ya kalla cewar ko me ya yafe masa to bare kai da ba a san ƙarshen al'amarin ka mala ya ce Babu thalis bayani na uku da ke kunsar wani sashi na wannan babi mai magana akan wahayi yace alqur'anul karim littafin Allah alqur'ani mai girma huwa kalamullahi ta'ala shine maganar Allah zancensa madaukaki saboda haka wasu dake cewa halittarsa akai bata ne zancen Allah ba halitta bane kamar yadda Allah subhanahu wataala ba halittarsa akai ba bai da uwa bai da uba bai da ɗa to haka zancensa ma ba farare ba ne almunazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda yake littafi ne saukakke ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bilak al-arabi da wannan lafazin nasa da ake karantawa na larabci haka qur'ani ya sauka da larabcinsa al-muta'abbadu bi tilawatihi wanda yake abin bautar da bayi da karanta shi duk inda ka karanta harafi ɗaya kyakkyawar karantawa ka yi kyakkyawan lada mafi karancin ka yi kyakkyawan aiki mafi karancin abin za a baka lada goma kuma shi ne littafin da aka yadda a karanta a cikin sallah sallar ta inganta ba za ka karanta wani abu ba ƙur'ani ba ya zama sallar ko karatun sallaka sai dai ga wanda yake sabon musulunta da ake koda shi wasu tasbihai kafin ya iya fatiha al-manqulu bit-tawatir wanda aka ciro shi da wato ari ta hanya wacce take ta rutututun wato rututun ɗalibai ko kuma malamai ɗaliban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai birjik suka jiyo al'kur'ani daga gare shi duk wanda suka rubuta ƙur'ani na ɗalibansa ne na ƙur'ani wanda kuma wannan tsakuro tsakura ne su akan sauran sahabbai da suka koyi ƙur'ani daga mu to haka aka rika ciro alkur'ani da wannan adadi in ka dawo cikin sa tabi'ai ma haka zaka tar in ka da cikin eh, tabi'ai eh, tabawul atba su ma haka zaka tar har abin ya zo mana ba wasu turari bane suka ji alkur'ani banda wasu a haka yake taho a wato ayari gangami da yawa na waɗanda suka ji ƙur'ani daga manzo da wanda suka daggare su da wanda suka ji daga wanda suka ji daga sahabbai haka yace to haka tsarin wato anin alƙur'ani yake al fil masahif wanda aka rubuta shi cikin takardu da haka ga nan muna mallaka kowa ka tar da shi yana da wani ma ina da ƙur'ani fiye da kala ɗaya hmm. ina da hafsu ina da warshu a hafsun ma yana da bugun kasa kaza ina da bugun kaza ina da bugun banda kuma wanda suka haddace shi a ka to wannan shine alqur'ani kuma haka ya kamata duk musulmi ya fahimci haka qur'ani zancen Allah ne da aka saukar wa manzo da harshen larabci aka wutar da bayi da karanta shi ya zo mana ta hanyar jama'a ayari adadi da ba zai ba a karyata su kuma ina nan rubuce a cikin takardu to wannan shine abin da ya shafi abbab da salis wanda shine karshen wannan babu abin da malai faɗa mana Allah ya ba mu lada da mu da shi ba kida abin da muka dai Allah ya datar da mu wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mu سبحانك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik